Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya da tara da sittin sai kuma kilohaz dubu ɗaya ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma za ku iya kama mutane hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so a na ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Alhamis 6 ga watan Disambar shekara ta 2018. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Alheri Grace Abdu da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai. Tosar filin masu makoki a Washington sun yi wa tsohon shugaban Amurka George H.W. Bankwana na ƙarshe a wannan taron wani taron addu'o'i da manyan shugabannin siyasa Amurka da shugabannin kasashen duniya na da da na yanzu suka halatta. Ana kyauta zaton membobin kungiyar kasashe masu arzikin man fetur za su amince da rage yawan mai da suke haƙowa yayin taron su a Biyana. sai dai babu tabbacin za su samu haɗin kan manyan ƙasashe da ke sayar da man a ƙasashen duniya. kana shugabannin ofishin majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu sun yi tir da allah wadai da yawan fyaɗe da kuma gallazawa mata da 'yan mata da ake a kusa da garin bentiyo to labaran kenan aka ji cikin shirin za ku cewa a jihar niger malaman makarantun sakandare da firamare ne suka tsunduma yajin aiki ko me ya zafi haka abin da ya zafi ya biyo bayan taba haƙƙin malamai da aka yi ta bangaren albashinsu kuma albashi haƙƙi ne na ma'aikaci wanda yake doka ta nuna an zaka taba mai albashi ka tuntuɓe shi kuma ka sanar da shi wata kotun ɗaukaka ƙara a ƙasar jamhuriyar Nijar ta saki wani ɗan fafutukar kare haƙƙin bil'adama bayan kwashe watanni takwas a daure. kenan yanzu ya hayaba da masu ya samu walwalar shi ya zamanto libre ba ni zancen ko sakin talala ne babu komi cikin dosiyan shi tsananin wata takwas kinan da ya yi haka kuma za mu ji cewa kungiyar izala a najeriya na shirin tallafa wani tsarin tabbatar da cewa abincin da mutane ke ci na halal ne daga yanzu kuma daga nan kuma alheri za ta shigo mana da shirin domin iyali amma da farko sai ta fara ba mu cikakkun labaran duniya. haka yake sarfilu jama'a masu saurare barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri grace abdu masu makoki a washington sun yi wa tsohon shugaban amurka george h.w bush bankwana na ƙarshe a wani taron addu'o'i da manyan shugabannin siyasa amurka da shugabannin kasashen duniya na da da na yanzu suka halatta tsofaffin shugabannin amurka jimmy carter da bill clinton da barack obama da kuma shugaban amurka mai ci yanzu donald trump suna daga cikin sama da mutane dubu uku da hudu da suka halarci jana'izar girmamawa ta ƙasa da aka yi wa bush a majami'a ta ƙasa da ke birnin washington a jawabin shi mai ban dariya da kuma rai tsohon shugaban amurka george bush karami ya ce mahaifinsa ya nuna abin da ake nufi da shugaba na gari He showed me what it means to be a president who serves with integrity, leads with courage, and acts with love in his heart for the citizens of our country. ya nuna min abin da ake nufi da zama shugaban ƙasa wanda ya aiki da mutunci, da jagoranci, da jarumtaka da kuma yin aiki da ƙauna a cikin zuciyarsa domin ƙasarmu. Lokacin da za a rubuta littafin tarihi za a ce George H.W. Bush gwarzon shugaban Amurka ne dattijo wanda ya aiki da mutunci da kuma girmamawa. And we're going miss you. Your decency, sincerity, and kind soul will stay with us forever. Za mu kanka da gaskiyarka da kuma kirkinka zai ci gaba da kasancewa tare da mu har abada. Saboda haka cikin hawayenmu bari mu tuna da albarkun sanin da kuma ƙaunarka. Mutum mai sauƙin kai irin mahaifin da kowane ɗa ko kuma 'ya za su yi burin samu. Kuma a cikin makokinmu bari mu yi farin ciki da sanin cewa baba ya rungumi marigayiya yayarmu robin ya kuma sake kama hannun mahaifiyar mu shugabar kasar jamus angela merkel da yariman birtaniya charles da sarki abdullah na jordan da shugaban kasar poland andres duda suna daga cikin waɗanda suka halarci jana'izar domin karama shugaban amurka na 41 wanda ya rasu makon jiya yana da shekaru 94 a duniya bayan shekaru 25 da barin karagar mulki. ana ci gaba da hasashe a kafofin sadarwa kafin aiwatar da shawarar da shugaban kwamitin bincike na musamman robert mueller ya bayar a kan hukuncin da ya kamata a yanke wa tsohon mai ba da shawarwari kan harkokin tsaro na kasa michael flynn yayin da ake neman ganin takardun karar da za a shigar a kotu za su yi karin haske kan binciken da kwamitin na musamman ya gudanar wanda ya shafi katsalandan da ake zargin rasha ta yi a zaben shugaban kasa amurka na shekara ta 2016 sai dai a maimakon haka bayanan sun ƙara sa lamarin ya zama wani abin sihiri mai wuyar ganewa da kuma rashin bayani kan a binciken da aka shafe kusan watanni goma sha takwas ana gudanarwa wanda ya sa aka rasa ainihin inda sakamakon binciken zai nufa a cikin takardar da masu shigar da kara na kwamitin mula suka gabatar sun ba da shawara cewa kada a yanke wa flynn hukuncin ɗauri domin karyar da ya yi wa hukumar binciken manyan laifuka ta amurka sabili da ya taimaka gaya a binciken da ake gudanarwa tun da ya amsa laifinsa a watan Disamba. Flynn yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fara ba da bahasi a gaban wannan kwamiti. Ya kuma zauna domin amsa tambayoyin lauyoyin ofishin binciken na musamman da kuma ma'aikatar shari'a har sau goma sha tara. ya kuma ba da bayanai kan hulɗa tsakanin tawagar mika mulki ta shugaba donald trump da jami'an gwamnatin rasha a watan Disamba shekara ta 2016 bisa ga cewar masu shigar da karan. Ana kyautata zaton membobin kungiyar kasashe masu arzikin man fetur za su amince da rage yawan mai da ake haƙowa yayin taron su a Biyana yau Alhamis. sai dai babu tabbacin ko za su samu haɗin kan ƙasashe da ke samar da mai a tattaunawa da za su yi gobe juma'a wannan ya biyo bayan faɗuwar farashin mai da kashi 20 cikin 100 da aka samu cikin watanni biyu da suka shige wanda ya karya karfin tattalin arzikin kasashen duniya da kuma sa amurka ta ƙara yawan mai da take haƙowa farashin albarkatun mai ya fara faduwa ne tun a watan oktoba bayan da ƙasar saudiya ta ƙara yawan mai da take haƙowa domin cike gibin da aka samu sakamakon rage yawan mai da iran take sayarwa a ƙasashen duniya amurka dai ta kakaba wa iran takunkumi sai dai ta ɗaga waɗansu da ke sayan ɗanyen mai ɗin daga iran kafa shugaban amurka donald trump ya gargadi kungiyar opec da cewa ba za a amince da rage yawan mai da ake haƙowa ko kuma ƙara farashin mai ba to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban ofishin majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu ya yi allah wadai da yawan fyaɗe da kuma gallazawa mata da 'yan mata da ake yi a kusa da garin bentiwa ƙungiyar likitocin agaji na gari na kowa ce ta ba da rahoton hare-haren makon da ya gabata Ƙungiyar agajin ta ce ta yi wa mata da 'yan mata 125 jinya waɗanda aka yi wa fyaɗe aka yi masu duka aka kuma gasa musu a ƙuba a ƙaramar hukumar Rokona ta Sudan ta kudu tsakanin 19 da 29 ga watan Nuwamba. shugaban ofishin majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu david shera ya shaida wa manema labarai a cewa an kai wa matan hare-haren ne akan hanyoyin da ke garuruwan nilda Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla da farko za mu fara daga jihar Neja ne domin jin menene dalilin da ya sa malaman makarantun sakandare da firamare suka tsunduma yajin aiki. Mustapha Nasir Batsari gare ka. Malaman makarantun firamare da na sakandare a jihar Niger Najeriya sun fara wani yajin aiki daga ranar Laraban nan. Malaman dai sun ce sun ɗauki wannan matakin tafiya yajin aikin ne domin nuna wa gwamnatin jihar Niger ɓacin rai akan wasu kuɗaɗen haraji da suka ce an zabtare daga cikin albashinsu kamar yadda sakataren ƙungiyar malaman ta jihar Niger wato NUT Kwamarat Labaran Garba ya yi mun ƙarin bayani. abin da ya zafi ya biyo bayan taba haƙƙin malamai da aka yi ta bangaren albashinsu kuma albashi haƙƙi ne na ma'aikaci wanda yake doka ta nuna an zaka taba mai albashi ka tuntuɓe shi kuma ka sanar da shi alal hakika akwai wasu kuɗaɗe da ake biya ta ƙungiyar da muke kira a turance TRC and Teachers Association Council wannan kuɗi ne kawai aka waye gari aka cire a cikin salarin November ba tare da an tunasar da malaman cewa fa wannan wata za a cire muku wannan kuɗin ba kuma muka waye gari muka ga wannan kuɗaɗe da aka cire akwai akwai inda aka samu kuskure a kansu akwai ranar za ku koma aikin ko ku sai an mai da kudaden alal hakika mutum na ganin Allah zai koma aiki in ma ga Allah cewa kowa ya koma aikinsa amma in ba Allah ta ba maganin koma aiki tunda hakkin mu ka taba a lokacin da na tuntuɓi kwamishiniya a ma'aikatar ilimi ta jihar Niger Hajiya Fatima Madugu ta ce tabbas gwamnatin jihar Niger tana sane akan wannan dambarwa to matsayin mu akan wani al'amarin da ya faru yau shine a mu a matsayin ma'aikatan ilimi mun ɗauki mataki matakin da kuma muka ɗauka don sun ce wannan harajin da aka cire ba su samu isassan sanarwa ba to mun ce tunda sun ce ba su samu isassan sanarwa ba mun umurci ma'aikatan kuɗi a mai musu da kuɗin su saboda haka ma'aikatan kuɗi yanzu suna nan suna kokarin cewa a mai da kuɗin kuma aka mai da kuɗin yau muna kyautata zaton cewa za koma bakin aiki kuma amma ba da kaman izinin ku ne aka cire musu kuɗaɗen a'a a da izinin mu ne amma mun duba cewa kamar da su ma suka ce ni ba samu isassan sanarwa ba in ba haka ba wannan abun ba wai naja sai kaɗai ta ta shafa ba ya shafi duka jihohi da ke Najeriya malaman makaranta ne abin da ake faɗin annual membership eh, deduction wannan al'amari na yajin aikin dai ya sa makarantun firamare da na sakandare mallakar gwamnatin jihar sun kasance a rufe a duk faɗin ƙananan hukumomi 25 da ke faɗin jihar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha Nasir Bazari, to idan muka tsallaka kasar jamhuriyar Nijar kafin mu sake koma Najeriya, wata kotun ɗaukar ƙara ce ta saki wani ɗan fafutuka da ya shafa watanni takwas a ɗaure, lamarin da ya sa al'ummomi ke ƙasar ke farin ciki. Ga wakiliyarmu Tamar Abari da rahoton. babban kotun ɗaukaka ƙara ta da magaran ta saki dan horar hulan nan na alternative espacito yan yahaya badamasi da masi da yake tsare tsawon watanni takwas a gidan yari amadu dankwari jagoran kungiyar mpcr ya yi bayani kamar haka a lokacin da aka bayyana sakamakon kenan yanzu yahaya badamasi ya samu shi ya zamanto libre ba ni zancen ko sakin talala bane babu komi cikin dosiyan shi tsananin wata takwas kinan da ya yi koti mai adalci mu musu godiya kuma akwai wanda suke yi don shari'a akwai wanda suke yin shari'a don saboda su kare mutuncin su kare mutuncin shari'a su kare mutuncin demokradiyya muna jinjina ma kotun ƙasanmu da kuma eh, jujojin da suke cikinta wanda kuma suke ciki kamar 'yan gurbi su ma muna kira allah ubangiji ya sa su ika karanta shari'a ta adalci don saboda ƙasar mu ta ci eh, gaba demokaradiyya ta ci gaba. su ma jama'ar gari ba su yi ƙasa a gwiwa ba sun nuna farin cikin su kamar yadda waɗannan da ba su so a ambaci sunan su ba suke faɗa. abin da muka jima muna jira ne sai Allah ubangiji ya kawo mu lokacin da aka saki wannan bawan Allah mun farin ciki sosai. na ji daɗin vraiment wannan saki da aka musu suka shi mutum wanda yana dan kokowa da abin da ya shafi harkar jama'a daman sai ya rika gamuwa da irin wannan abu abubuwan. Nana Aishatu ita ce matar Yahaya Badamasi ta ce gaskiya fa ta yi halinta. Mun gode ma Allah tunda duk inda gaskiya take da yarda Ubangiji Allah shi zai ke gwada ta gaskiya kuma gaskiya ta yi halinta tunda kowa yana cewa bai da lahi bai da lahi aka ce yana da lahi kuma Allah ya sake shi. yaya ba da badamasi ya ce gwagwarmaya ba gudu ba sha da baya yayin da aka ɗauko shi daga gidan yari zuwa cikin iyalansa ko a nan da magaran ko a magare da aka kai mu saboda jama'a ta yi kokari ta yi fafita gaskiya mun gode saboda kuma mun gane cewa al'ummar da muke wa eh, gwagwarmaya ta gane muhimmancin gwagwarmayar da ake ba dan kan bane muke saboda ita kuma wannan tsarewa wallahi ba sauka baya ka daga bando kenan an ma da muna da tsoron kaso a yau baya ba mu wani tsoro ko kenan kamar yadda muka saba gwagwarmaya insha Allah za ta ci gaba Yanzu haka dai dan gwagwarmayar nan Sadat Iliya dan Malam yana nan kulle a gidan yari. A ci gaba da addu'a don saboda wannan aboki namu Sadat Iliya dan Malam wanda yake shi a gidan kaso shari'a shi ma a gaugauta a zo a sake shi mu ji daɗi kamar yau da muke jin daɗi an saki abokinmu Yahaya Badmas. Samar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. To a gaida tamar abari idan muka koma Najeriya kuma kungiyar Izala ce ke shirin samar da wani tsari na tabbatar da cewa mutane na samun abincin halal kamar yadda za ku ji a wannan rahoton Nasiru Adamu Alhikaya. Hikaya. Ƙungiyar addinin Musulunci ta Izala a Najeriya na shirin tallafawa wani tsarin da zai tabbatar da abincin da mutane ke ci na halal ne daga abubuwan da ake hada abincin daga kamfanoni. Uh, after from uh, experiences from uh, other at Wannan tsari dai mai takin lasisin halal ya dade a wasu kasashe da kan dau matakin ba da dama ga ƙungiyoyin addini da sauran kwararru su rika ba da shaida ga kamfanonin abinci da abin sha wajen gano duk mahaɗin su na halal ne. In ji kwararre wajen tsara shirin a Najeriya, ji. injiniya haidar mijin yawa misalin irin wannan ya shafi wasu kayan sha da akan rubuta ba barasa a cikinsu wato non alcoholic da hakan ya sanya waɗanda addinin su ya ramta musu shan barasa su sayi abin shan ba tare da kokwanto ba shugaban jibius sheikh abdullahi balalau na mara baya ga wannan sabon shirin da zai yi yunkurin tantance sai yancin wasu kayan abinci da ake zargin akan haɗa su da nama ko kitsen alade da sauransu da musulmi ba sa amfani da su a lissafin irin wannan kayayyaki na kasuwanci za a ci riba mai yawa sama da triliyon miliyan biyu na dala wanda yake ta hanyar kasuwan halal za ka samu kenan ko ba musulmi ba ko kasar ba musulma ba ce amma kayan da za su kai kuma musulmi sai ya duba halal ne kafin ya ci kenan kasan sai sun tabbatar da an yi irin wannan bodi na halal sannan kasar saudi arabia da sauran kasashen musulmi su ci abincin da ke fitowa daga wannan kasa yanzu a matsayinmu na najeriya wanda muke nan musulmi da wanda ba musulmi ba akwai kayayyaki mu da yawa wanda muke so mu kai kasar indonesia muke so mu kai malaysia muke so mu kai pakistan muke so mu kai sudan da sauran kasashen musulmai to sai an yi wannan tanadi to ana nan kara zube ba a yi wannan ba sai ga wannan kungiya ya kamata ta samo abokanan hulɗa da za mu samar da wannan certificate din wanda kowanne daga cikin musulmi zai samu kada a ɗauka wani abu ne na izali a'a abu ne na kowane musulmi kowace kungiya yake daga kowace ɗariƙa yake in wannan certificate din ya samu shi ma an buɗe mishi hanyar arziki da zai samu ya ɗauki kayansa ya kai zuwa ga wannan ƙasa. Sheikh Balalau ya ce tuni ƙungiyar da haɗin gwiwar ƙwararru ta fuskar abinci sun fara tuntuɓar cibiyoyin da ake yara ta a wayansu don samun rajistar wannan aikin. Abin da shafi Export Promotion Council da sauran raw material akwai Zero Oil Committee abubuwa da duk abin da ya shafi kowa hatta ita kanta Central Bank wanda duk abin da zai fito daga Najeriya na tattalin arziki sai ya shafe ta duk wanda ya kamata a tuntuɓa su ma a wannan muna kokarin tuntuɓa su don abu ne da za a yi ya farfado da tattalin arzikin ƙasa kowa zai more abin har 'yan jarida. za a kaddamar da shirin a watan janairu a birnin lagos kudu maso yammacin najeriya nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya. To a gaida da Mai Alaika har yanzu da ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda a agunmu ke cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha kusan takwas yanzu da ga shirinmu na gaba. Hukumar EFCC ne dai ta ma gurfanar dan takarar gwamna na jami'ar apc sani abubakar ɗanladi wanda ma tsohon mukaddashin gwamnan jihar taraban ne da wani tsohon minista sanata joel ikinya da ma wani tsawon dan majalisar dokokin jihar mako sani bisa zargin ɓadda samun wasu makudan kudade na naira miliyan hudu da hamsin. da tsohuwar gwamnatin pdp na gullo jonathan ta bana domin kamfen zaben shekarar 2015 to sai a biyo mu cikin shirinmu na hantsi domin jin cikakken wannan rahoto yanzu dai ga shirinmu na gaba ya ya allah na allah ni kai Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri a wannan shekara ta 2018 da fata a shekara lafiya. Shirin domin iyali ya nemi sanin abin da ya fi tsonewa al'umma ido da kuma inda suke bukatar gani gwamnati ta ba da ƙarfi a wannan shekara da ta kama. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. yadda muka bude shirin domin iyali kenan a wannan shekara mai karewa. Kai mata su ne duniya, Daga cikin waɗanda shirin ya yi hira da su akwai Dr. Muhammad Hadi Musa, wani mai sharki kan harkokin iyali, da kuma Hawa Ibrahim El Yakub, darekta a wata cibiyar bunƙasa harkokin ilimi mai zaman kanta a birnin Kano. A arewacin Najeriya gaskiya akwai buƙatar a tallafawa mata da kuma waɗanda suke a ƙauyuka a wajen harkar ilimi. Saboda taɓarɓarewa harkar iyali gaskiya in ka duba ya fi tattaruwa a wajen waɗanda ba su da ilimi. za ka ga ana cin zarafin mata yarinya tun tana shekara karamin shekaru an mata aure ba ta da ilimi ba ta da hankalin da za ta yi wa 'ya'yanta tarbiyya duk irin waɗannan abubuwan ya kamata a ce mun yi nazari a kansu kuma mun daina saka siyasa a cikinsu saboda abu ne wanda yake idan muka ce za mu saka siyasa a cikinsu to wallahi zai zamanto mana uh, fitina dama yanzu ma ya zama fitina na ɗaya kenan in ka ga duba bayan harkar fyaɗe da wannan auren na wuri da ake wa yara mata ba su sami ilimi ba su kansa shi ilimin ma shi kansa a wajen mazan ma shi ma akwai alamar tambaya a ciki to kaga shi ma ya kamata a duba ƙananan yara da su ma yanzu ka gansu kamar almajirai mutum sai ya haihu bai san abin da ɗansa yake ciki ba ya kawo sa birni wai yana neman ilimi in ka kira yaran nan kai musu eh, tambaya ko su yi maka karatu ma ba za su iya maka karatu ba za ka gan su babu sutura kirki babu yadda za a ce mutum zai haifi ɗa bai san cin shi ba bai san shan shi ba bai san makwancinsa ba bai san lafiyar shi ba ya ce ya yi wa yaron nan adalci bai kamata ba saboda haka ne ina gani ya kamata a saka doka mai tsanani a nashi bayanin Dr. Muhammad Hadi Musa ya jaddada buƙatar kafa hukumar iyali. Ya kamata a ce idan an jero hukumar tsaro a farko to abu na gaba shine hukumar iyali domin sai an samar da iyalin sannan za a fara zancen iliminsu sai an sami iyali sannan za a fara zancen lafiyarsu sai an sami iyali sannan za a fara zancen tattalin arzikinsu wannan hukuma ta iyali ita ce za ta rinka ƙididdiga na abin da muke cewa demografi. mutum nawa ne tsofaffi a iyalan da ake da su mutum nawa ne magidanta maza da mata mutane nawa ne matasa mutane nawa ne jarirai wannan zai ba da damar da za a san yadda kowanne za a kalli bukatarsa a iya biya masa bukatarsa sannan kuma wannan hukuma ta iyali ita ce za ta ce ana sa ran nan da lokaci kaza iyali kaza za su karu idan sun karu za su zo da bukatu kaza saboda haka kasafin kuɗi na shekara-shekara da ake yi ba zai rinka bulayi ya rasa mai zai ba zai kalli waɗancan ɓangarori na al'umma wanda daga iyali aka samar da su ya iya taɓa su kai tsaye wurin biya musu bukata kuma shi ne zai samar da ƙididdigar da ake da ita na cewar to yanzu ana sa ran nan da shekara kaza yara kaza za su taso yara kaza za a haife su ajujuwa kaza ake bukata ɗakunan shan magani kaza ake bukata tituna za a buɗa su saboda bukata kaza za a je a sake yin sababbin housing units rukunin gidaje saboda kaza za a inganta tsaro saboda dalilai kaza da sauransu da sauransu wannan yana daga cikin abin da ya kamata hukuma ta duba wurin samar da shi a wannan shekara ta 2018 abu na biyu inganta tattalin arziki ta harkar samar da abubuwan yi a bangaren al'umma yana da kyau al'ummatai su tattaru kowa ya tuntuɓi ɗan majalisarsa cewar muna so 2018 takwas nan ka shigar mana da ƙudiri ko kuma ka goyi bayan ƙudiri na samar da hukumar iyali mai zaman kanta wacce za ta zama tana da ƙarfi kamar hukumar tsaro ko hukumar tattalin arziki ko hukumar lafiya ko hukumar ilimi muna so a samar da wannan saboda ita ce za ta samar da tsaro ta samar da karfafa juna ta samar da tattalin arziki ta samar da tarbiyya ta samar da al'umma nagari mai nagarta ta samar da zaman lafiya. Ku kasance tare da shirin domin iyali domin sanin ko an cimma wannan buri. Batu na farko da ya fara daukar hankalin shirin domin iyali a wannan shekarar shine na wani karamin yaro da aka yi zargin cewa mijin yarsa ya yi garkuwa da shi da nufin neman kuɗin fansa daga mahaifinsa wato surukin wanda ya sace yaron. da aka kuma yi zargin cewa ya haɗa baki ne da mahaifiyar yaron su sace ɗan abokiyar zamanta da ta rasu amma aka kuskure aka sace ɗan nata kuma lamarin ya zo da ƙarshen kwana yaron ya mutu cikin wannan yanayin ga kaɗan daga bayanan waɗanda ake zargi da sanadin mutuwar wannan yaro. mu samu wata mutum biyu za ta sa su wani aiki na ce mai wani aiki ne to mu nuna shiga cikin gida wani aiki ne ta ce min ba zan iya ba na ce wani aiki ne ta ce min gaskiya ba zan iya ba ce mata zan iya ce min to shikenan rana kaza insha Allah yanzu sabi idan na zo an akwai sunan wani dan alaji shi kuma abokina ne in na zo sai in kira sunansa ta kuma za ta fito waje haka muka dinga yi ta muka dinga yi har muka tsaye da lokacin da da ce ta zan iya ina ba samu yaran guda biyu sai ya ce to ni kuma zan iya ce min abin da take so tana sa ɗauki ƴaƴan marigayiya a ajiyar sadiya a ce mata gaskiya ba zan a ce mata don Allah kan ga kowa abin da ya faru a ce mata kuma shi insha Allah ba zan gaya mata. Taucin da ka ce mata ba za ka iya ba iya akai kuma daga baya ka zo ka iya. Wanda ake daga baya iya wazaran ina zaune shi kenan sai na zo na sita kira ni ta shiga gidan ta fito waje nuna mana ita ta ce mun an yi zuwa samu wani canji a sadiya zan yi wani aikin da cika nufi ta tsakon yara dubu biyar da bayan na je gida na ce ba ne na komai ta wani na da aure lokacin ta gaya mun lokacin da alaji zai dawo a za a ɗauki yaran guda biyu idan aka ɗauke su za a ce wa alaji ka kuɗi saboda 'ya'yanta alaji idan aka gaya masa abu ba zai mata ba amma in 'ya'yan ya ne da abin na ci mata yi mata zai masu to shikenan ba matsala muka shirya lokaci to kai ka san yaron da kuka shirya za ku dauka ne ko baka san shi ba gaskiya ni ba san shi amma ka ce an ce kana zuwa gidan kuma yar gidan kake aura ina shiga gidan sosai ma ina shiga yana nufin hakan baka san yaran gidan ba dai wani yaran ni ne ni ne dauke shi da gidan ina ka kai shi lokacin da ka dauke shi kai shi hmm. gaskiya da gidana zan kai shi gidanka eh na rasa inda zan kai shi ko sai na kai shi wani makota kan goma makota inda kai shi gidana abin yadda dame ni. sai dai hajiya wasila abdullahi ta musanta cewa ta bada kwangilar sace dan kishiyar tata. eh yaro na ne na uku sunan shi usman hmm. a ranar lahadi na neme shi bayan isha'i ban gan shi ba hmm. wajen misalin karfe goma har sha ɗaya ban gan shi ba sai muka dube duka cikin gida baya nan har zuwa waje sai jikina ya bani na ce an ɗauke min yaro sai alhaji ya ce a duba makota ake ta dudduba ba a gan shi ba sai can sha ɗayan dare aka turo da teks alhaji muna maka sani da zuwa mune muka ɗauki yaranka in kana buƙatar bayani sai da safe amma akwai rahotannin da suke cewa eh, ke ma kamar da masaniyar ki wannan abin ya faru kuma ba shi aka yi takidin a ɗauka ba to shi allah ya sani ni wannan mutumi wallahi ban taba ganin shi ba gani na da shi so ɗaya ne da abokiyar zama na ta rasu ya hawo sama ya leko ya yi gaisuwa daga wannan a duran da ya kawo matarsa zai ɗauke ta sai dai misalin goma da rabi yake zuwa ya dauke ta kuma ina sama yake ɗaukan ta ni ban taba sakowa mai sallama da shi ba. An ce kun shirya da shi ne akan cewa a ɗau ɗan ke kishiyar ki ba ɗan ki ba to a karshe kuma abin ya faɗa kan ɗan ki. To ni wallahi ban faɗa ba. Ban faɗa ba na yi rantsuwa ma da ajali na aka ce ba a yadda ba. Babu shakka mai sauraro zai so ya san inda aka kwana akan wannan batu sai ku kasance tare da shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga shirin domin iyali a wannan shekara ta 2018 da ke karewa da suka hada da Chibahiro Diodone mai daidaita sautin shirin. Alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron dukkan shirye-shiryen da muka gabatar a shirin domin iyali wannan shekara baki ɗaya a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. To madalla yanzu kuma ga labarai amma a takaice. Masu makoki a Washington sun yi wa tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush ban kwana na ƙarshe a wani taron adoyi da manyan shugabannin siyasa a Amurka da shugabannin ƙasashen duniya na da da na yanzu suka halatta. tsofaffin shugabannin amurka Jim carter da bill clinton da barack obama da kuma shugaba mai ci yanzu donald trump suna daga cikin sama da mutane dubu uku da dari hudu da suka halarci jana'izar girmamawa ta ƙasa da aka yi wa bush a majami'a ta ƙasa da ke nan birnin washington ana kyautata zaton membobin kungiyar kasashe masu arzikin man fetur za su amince da rage yawan mai da ake haƙowa yayin taron su a vienna yau alhamis To Adalla masu sauraro a nan maka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin alheri giras Abdu ta na gabatar da shirin da kuma cibahiro Dodo ne wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniyar Mateo Malama Zainab rahman. ni Sarfil Hashin kuma ke cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan da hantsi. Salamu alaikum. Afrique. Le monde aujourd'hui.